l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin yau Alhamis sha hudu ga watan Yuli shekara ta 2022 da fatar an waye gari lafiya. Yanzu ma Alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Bayan labaran duniya za ku ji bayanan masana tattalin arziki a Najeriya game da rahoton da hukumar kididdiga ta kasar ta fitar da ke cewa Najeriya ta samu koma baya wajen masu zuba jari daga kasashen duniya. Muna kuma da rahoto kan yadda tsadar kayan ayyukan noma ya shafi farashin kayan masarufi a ƙasar Kamaru. Kamar kowace rana Alhamis. Sulaiman Mini Barma zai shigo da shirin da ƙasa ba kasawa ba sai kuma muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun ƙasar Ghana a wannan mako amma kafin nan ga Muhammad Hafiz Baballe da halin da duniyar ke ciki. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Laraba shugaban Amurka Joe Biden ya kaddamar da ziyararsa ta farko a gabas da tsakiya inda yake magana kan kulla dangantaka mai karfi tsakanin Amurka da Isra'ila bayan da ya sauka a birnin Tel Aviv. Ziyarar tasa ta kwanaki uku wani bangare ne na ziyarar da ya kai gabas da tsakiya wanda ya hada da tsayawa a yammacin gabar kogin Jordan da kuma Saudiya. Na alfahari cewa dangantakarmu da ƙasar Isra'ila tana da faɗi da ƙarfi a gani fiye da yadda take a baya, in ji Biden a filin jirgin sama na Ben Gurion. Da wannan ziyara muna ƙarfafa alaƙarmu mu zuwa gaba. Muna sake jaddada kudurin Amurka na tabbatar da tsaron Isra'ila, wanda ya haɗa da haɗa kai da Isra'ila kan tsarin tsaro da ba taba gani ba a duniya. Biden ya samu tarba daga shugaban Isra'ila Isaac Herzog da Prime Minister Yair Lapid da kuma Naftali Bennett wanda kawancen gwamnatinsa ya wargaje a watan Yunin da ya gabata. Ya kuma gana da tsohon Prime Ministan kasar wanda yanzu shine madugun 'yan adawa Benjamin Netanyahu wanda ke takara da Lapid a zaben wuri da za a gudanar nan da 'yan watanni masu zuwa. Shugabannin Isra'ila sun nuna rashin jin daɗi a cikin kalaman nasu, inda Herzog ya kira Biden da ɗan uwanmu Yusuf. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa jiya Laraba cewa akwai yarjejeniya mai faɗi kan yarjejeniya tsakanin Rasha da Ukraine tare da Turkiya da Majalisar Ɗinkin Duniya don fitar da miliyoyin ton na hatsi da ke makale a rumbuna. tun bayan mamayar rasha a ranar 24 ga watan fabrairun da ya gabata yau rana ce mai muhimmanci da kuma tabbacin mataki Guterres sai shaida manema labarai ci gaban da aka samu a tattaunawar ta Istanbul a tsakanin bangarorin hudu mataki kan hanyar zuwa cikakken yarjejeniya. Babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi magana a bainar jama'a kan shawarwarin yana mai nuni da wata sanarwa daga ministan tsaron Turkiyya wanda ya ce akwai yarjejeniya kan manyan batutuwa da suka hada da samar da cibiyar haɗin gwiwa da rasha ukraine da kuma majalisar ɗinkin duniya yarjejeniya kan iko game da duba hatsi a tashoshin jiragen ruwa da kuma tabbatar da tsaron jiragen da kwan kaya masu ɗauke da hatsi daga odessa guterres ya ce hakika wannan ita ce gana ta farko cigaban ya kasance mai karfafa gwiwa sosai yanzu tawogin sun koma manyan biranensu kuma muna fatan matakai na gaba za su ba mu damar cimma matsaya ta zahiri 'Yan majalisar dokokin Birtaniya na jam'iyyar Conservative sun kada ƙuri'a jiya Laraba a zagayen farko na zaben wanda zai mai gurbin Prime Minister Boris Johnson. 'Yan takara takwas sun samu goyon bayan da suke bukata na abokanan aikinsa ashirin don shiga zaben farko. Idan ya zama dole, za a ci gaba da zagayen kada ƙuri'a yau Alhamis da kuma mako mai zuwa. Da zarar 'yan takara biyu ne suka rage, za su shiga zagaye na biyu na zaben da 'yan jam'iyyar conservative dubu ɗari da tamanin za su yi a faɗin ƙasar. A ranar biyar ga watan Satumba mai zuwa ne aka shirya bayyana wanda ya lashe zaben kuma nan take zai zama sabon firaminista. Manyan 'yan takara da dama ne suka shiga zagayen farko da suka hada da tsohon ministan kuɗi Rishi Sunak wanda ke da goyon baya da yawa. Sauran 'yan takarar sun hada da sakatariyar harkokin waje Liz da ministar kasuwanci Penny Mordaunt. shugaban baitul mali nadhim zahawi dan majalisa tom tugendhat tsohuwar ministar daidaito kemi badanot tsohon sakataren harkokin wajen kasar jeremy hunt da kuma attorney general sula brabman su ma suna cikin zaben To kada a nisa nan gaba kaɗan hafiz zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya. Kafin nan bari mu buɗe taska rahotannin namu da batun harkokin tattalin arziki a Najeriya. Inda masana tattalin arziki ke bayyana damuwa game da rahoton da hukumar kididdiga ta kasar ta fitar wanda ke nuna cewa Najeriya ta samu koma baya wajen masu zuba jari daga kasashen duniya. Yanayin da ya jawo kasar asarar kusan kaso 81.4 da shida na jarinta da ke waje. wakiliyarmu a birnin tarayya abuja shamsiya hamza ibrahim na dauke da karin bayani. Hukumar rikididdiga ta Najeriya da wato National Bureau of Statistics ta bayyana cewa tun daga kashin farko na shekarar 2029 zuwa kashin farko na shekarar 2022 ne kasar ta shiga cikin wannan mawuyacin halin. Duk da cewa an danganta al'amarin da matsalar cutar COVID-19 da ya durkushe al'amura da dama a duniya da kuma yakin da ke tsakanin kasar Rasha da Ukraine ya haifar. Nasiru Marmara masani ne kan al'amura da suka shafi tattalin arzikin kasa. Duk da cewa ba Najeriya ce kawai take fuskantar wannan matsalar ba kasashe na duniya suka shiga sun sai arziki amma mu din kam yi yawa saboda babbar barazanar ita ce kasa irin Najeriya da kuma kusan kowace kasa wanda muke da karancin hanyoyi da muke samun kuɗaɗe na kasashen waje idan aka ce yau koyaya hanya take ta toshe ta shigo kuɗi cikin kasa to akwai barazana za mu samu karanci na sauran makamantan kuɗaɗe na duniya da suke shigowa wanda yake kuma bukatar da muke da su ta mu abubuwa daga wurin su ta samu na kasa kenan tasirin tasirin shi akan tattalin arzikin Najeriya matuƙa ba mai kyau bane. Shi Muhammad Yusuf Lere na cibiyar inganta harkokin kasuwanci da zuba jari da masana'antu an cewa waye rashin tsaro da karancin wutar lantarki sun taimaka wajen hana zuwan masu zuba jari Najeriya. Halin da muke ciki yanzu da gaske ne mutane na dan duba Najeriya da ido ɗaya ne zan ce wajen zuba hannun jari saboda me saboda yanda ake nuna Najeriya a duniya yana hana mutane zuwa Najeriya. A farko harkan tsaro eh, mun sha magana magana da abin da babu tsaro babu zaman lafiya to ba wani dan kasuwa da zai je sa gyaran shagulu Na biyu kuma muna fama da karancin wutar lantarki babu masana'antar za su yi aikin babu wutar lantarki. Kamar yadda rahoton ya bayyana a cikin shekaru uku na 2029 zuwa 2022 fannin zuba jari ta fuskan hada-hadar bankuna ne kawai ke motsawa inda ake samun shige da ficen kuɗaɗe amma duk da haka masanin tattalin arziki kashin kurfi ya ce da akwai sauran rana a kaba. Ba taɓa samun wannan karancin ba irin shekara da muke ciki da shekarar da ta gabata gaskiya an yi mai yawa saboda matakan da ita bankin najeriya central bank ta suka dauka kuma shi ya kara ba mu wahala samun dala wannan yana nuna miki kenan sai dai ka yi tuwon kamanka domin daga inda mutanen waje ba su shigowa suna kawo nasu kin ga ai komai zai zo maka da sauri? amma in ka buɗe kofa na kasashen waje na shigowa wannan zai kawo maka ci gaba fiye da kima da inda kake a cewar ministan ayyukan noma da raya raya ƙasa Dr. Muhammad Mahmud Abubakar. Duk da waɗannan matsaloli, tuni gwamnatin ƙasar ta ɗauki matakai don shawo kan wannan yanayi. Akwai ma'aikatu da dama wannan ɗaya daga ciki shine ma'aikatar da nake ta noma da raya karkara duk an caje mu da mu je wajen ƙasar nan mu nemo waɗanda za su zuba hannun jari har ila yau gwamnati ta yi yunkuri na sassauta irin matakan da za ka ɗauka don ka ƙirƙiri kamfani a wannan ƙasa na uku kuma har ila yau an ma rage waɗansu harajin da ake karɓa a hannun waɗanda za su gina kamfani a wannan ƙasa an koma ma ƙara sassauta kuma irin yadda za ka fitar da da kuɗi na kamfanin ka idan ka yi dan dai duka a samu sauki a jawo mutane su zo su ƙara tattalin arzikin ƙasa. Ko da yake dai babban bankin Najeriya ya bayyana cewa rashin kyawun yanayin zuba jari na cikin gida na yin tasiri ga jarin da ke shigowa ƙasar. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida Shamsiya har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Muhammad ya sake shigowa da karin labaran duniya. Masu zanga-zanga sun mamaye ofishin Firayim Ministan Sri Lanka a Colombo babban birnin ƙasar. Sa'o'i kaɗan bayan da shugaba Gotabaya Rajapaksa ya tsere daga kasar Sakamakon zanga-zangar da al'ummar kasar suka tilasta wa manyan shugabannin kasar kan taɓarɓarewar tattalin arzikin kasar. Dab da wayewar garin jiya Laraba, Rajafaska ya tafi Maldives a cikin jirgin soja tare da matarsa kwanaki hudu bayan ya buya yayin da masu zanga-zangar suka fusata kankin sauka daga karagar mulki suka mamaye gidansa da ofishinsa. Fashewar ta sade ta kawo ƙarshen mulkin daular siyasa mai karfi ta Raja Paksa wanda ke rike da madafin iko a Sri Lanka kusan shekaru ashirin da suka shuɗe. sai dai ficewar raja faska bai gamsar da masu zanga-zangar ba inda suka fusata da nada prime minister ranil wickremesinghe wanda ake gani a matsayin makusancinsa a matsayin makaddashin shugaban ƙasa. Ɗaruruwan mutane ne suka taru a wajen ofishin prime Minista da ke cike da jami'an tsaro suna gadinsa suna neman shi ma ya sauka. Ƙididdigar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi na baya-bayan nan na yawan jama'a a duniya ta yi hasashen za a samu mutane biliyan takwas a doron ƙasa nan da watan Nuwamba, kuma a hankali yawan mutanen zai karu zuwa biliyan takwas da ɗigo biyar nan da shekarar dubu biyu da hamsin, sannan zuwa sama da biliyan goma nan da shekarar dubu biyu da tamanin. Wannan karuwa za ta zo daga gagarumin tasirin tattalin arziki da muhalli. Sai dai hasashen karuwar bai zama daidai wa daida ba a faɗin duniya, wasu yankunan da suka hada da gabashi da kudu maso gabashin Asiya. ana sa ran jama'ar su za su ragu yayin da amurka da turai ake sa ran za su samu karuwa da adadi ɗan kaɗan ana sa ran yawan karuwar jama'a zai fito ne daga yankin kudu da hamadar sahara da tsakiya da kuma kudu maso gabashin asiya yunkurin da ya wuce biliyan takwas ya nuna gaskiyar cewa a duk duniya yawan jama'a yana karuwa a cikin adadi mafi karanta tun shekarun alif tara da hamsin. Kashi biyu bisa uku na mutane a halin yanzu suna zaune ne a yankuna da yawan haihuwa wanda aka auna haihuwa kan kowace mace ya yi kasa da adadin da za a iya maye gurbi na biyu da ɗaya a yawancin lokuta waɗannan raguwa yana da alaƙa ne da wasu ɓangarorin manufofin gwamnati. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC Muhammad Hafiz Baballe ya karanto. Bari mu rufe taskar rahotannin namu da harkokin noma da tsadar kayan masarufi a ƙasar Kamaru da masu kula da lamura suka danganta da tsadar kayayyakin noma. wakilinmu muhammadu rabi'u ya yi hira da waɗansu manoma ga kuma rahoto da ya haɗa mana a nan da zan iya ce muku ba ni kaɗai ne nake noma ba wata ƙungiya ce muna noma kimani wato buhu 400 ko kuma 800 a kowace shekara. Kasan da ke nan jihar Adamawan Kamaru na da albarka sosai. Shuka na haɓaka matuƙa gayya a sabili da hakan ne a sakamakon kowane girbi ana samun dubunan buhunan masara. Joseph Famine malamin gona ya ƙara da cewa. Allah ya albarkaci ƙasan Adamawar Kamaru. Duk abin da aka bukaci shuka a nan za ku ga abin ya bayar sosai an kuma samu amfani kuma ga yanayi wanda ke taimaka a yi noma saboda haka ne za ku ga a nan a shekara za mu iya alal misali mu samu kimanin wato ton dubu dari da hamsin a shekara wannan ba abin mamaki ba wannan amfanin gonan da ake samu kowace shekara ya ja da baya yau shekara biyu kenan amfanin da ya tashi daga kimanin ton 173.6 a shekara 2018 yanda ya koma 153.3 wannan shekara abin da ke nuni karara cewa noma ta ci bayan a sabili da takin zamani da ya tsada da kuma sauran kayan aiki da ba su tabuwa. manoma na burin samun tattali domin bunƙasa sana'arsu. Duban hakan nesa haɗakan bankin musulunci da bunƙasa tattali da kuma ci gaba tare da gwamnati suka sama ma manoma tallafin kuɗi kimami biliyon hamsin da uku da ɗigo bakwai wato kwatankacin miliyan hamsin da shida na euro. Mr. Gabriel Bairobe, ministan manoma, ya ƙara da cewa Euh, euh, a takaice zai zan iya ce muku anan haɗakar gwamnatin kamaru da bankin musulunci da kuma ci gaba na duniya sun kama wato manoman kamaru tallafi ta yadda za su taimaka musu da kudade da za su yi wannan tasu da shi sa'annan kuma su samu wato iri da kuma taki da sauran kayan aiki ba tare da wahala ba. Bisa la'akari a ganin masana sama ma manoma ma'aikatan sarrafa masara sauke kuɗin taki da kuma injunan noma za su farfaɗar da sana'ar. Muhammadu Rabiu Danba muryar Amurka daga nan ga wandar cibiyar Adamawan Kamaru. To Madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Lafiya uban girma kai nake Lafiya uban girma kazanta roko kake biyan bukatu yin har na zo da koko ya rabi kara kara man dan i'i da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako komai na so a wakar nan ce wafa da dauko komai na sarrafa Allah ce da ni biko baitin yabon ba aiki ne ya ilahi dogi shafa roko na ziljada da hasbi ba sa ta ta ce du yana shakalbi mai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kaɗai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da jirgi lafiya uban girma kai nake wa mai shi arzikin banu adam mai sufa a washe shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge har yanzu kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba kasa Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mummuni Barma. A makon jiya shirin ya samu bakuncin Abubakar Ali wani ɗalibi da ke karantar fannin akaunta ko kuma contabilite a wata makarantar biya da ke da magaram a jamhuriyar Nijar yayin da a ɗaya ɓangare yake ci gaba da tallar kayan miya don samun abin biyan bukatun yau da kullum. Matashin wanda Allah ya jarabce shi da tawaya a kafa ya fara karatunsa ne a wata makarantar nakasassu a matakin firamare. Sanin mahimmancin ilimi ya sa Abubakar dagewa da neman hanyoyin ci gaba da karatu ta yadda wata rana zai huce wa kansa takaici Ga dai karshen hirarsu da wakilar sashen Hausa Tamar Abari. Eh ina sai da citta da tafarnuwa su karamfani su gujiyar miya duka dai da wani kayan dakan ta kuɗi da na mata duka eh, su ne nake sai da a tire nake ɗauka in bi gida gida haka. Mm. Kamar da mu da cewar haka mun sauko karfe biyar a shine zan bi gida gida dai haka in sallama wanda za su yi saye sati su saya wanda za su saya na bukatunsu na yau haka mm. su ne suke sai saya ba. Hmm. To kuma shi wannan kuɗin me kake da kuɗin? Hmm, to da shi ne dai tun da makarantar mu dama ga ta da nisa kuma ga shi in ka je dai harka ta karatu yau za ka je da kuɗin karin ga kaɗai ga wani abu ya karu ko wani harkar photocopy ko wani abu dai makamancin haka yawwa ko gyaran takarda za ka ga dole kana buƙatar kuɗi ba mm. to da shi ne ake yin buƙatun yau da gobe da wani yan suturu da za ka saya da wani buƙatun ka ne. wannan bayya taɓa karatunka baka samun wata matsala a lokacin game da karatunka. e to ya za ka yi kai da dama abun a rige an saba tun a yaranta haka nan da ya ka san da za ka yi ka tsara da ka san ko ka san me za ka yi tunda komai lokaci ne kana iya raba lokacin naka a inda kake so wannan lokacin da za ka yi karatu wannan lokacin da za ka yi kasuwanci wannan bai a taɓa mutum da na yi shi ne tun ina yaro kuma har yanzu ko ina gani ni bai shafar karatu na wannan abu. Mm. to game da wannan ya hulɗa ka take da abokanka. wallahi suna alfahari da ni sosai abokana tunda akwai wanda sai ya zama bisa yi mahai haisan jira na zo koda babu abu kaza mm. sosai suna kara mun karfin gwiwa ba koda na fasa ma ban no jari haka abin da bai kai ka ba za ga cikin abokai wani ya ara mun wani ma bai san lokacin da za a ara ma kai sha'anin ka hallo ka mai da mutum ba wallahi suna taimaka mana sosai ba to yanzu kamar wannan nan a ciki kana taimaka ma tsohuwa da kannanka da sauransu ko koya ne eh sosai ma tun da dama abin duka na gida ne tunda ni na huta abin da na taro ne za a bani ba tunda ina da kannu da tsohuwar ita ma duk abin da suka sai da an ce musu to su yi bukatun su ni ma na zo abin da na suro suka ne zan sha'ani da shi ba ya za ka ce ma wasu wanda kamar masu nakasa irin wannan taka da suke ganin kawai kamar karshe ne karshen duniya ne ko kuma ba wani abu da za su yi ko sai barace-barace da sauransu kamar gani suke bisa iya yin wani abubuwan da kawai mutum haka cikakke mai kawaras haka zai iya yi eh to gaskiya dai da gani suke kana da wata kasa kamar Allah ya bangare cire ma wani bangare ne na rayuwa a'a ba haka nan bane a cikin Qur'ani ma Allah ya faɗa annabi ma kuma sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ita bara in ba ta kama bane wanda tas tas ne za ka kama ta kwana shine za ka yi ta amma da ka samu iya abin da kake so wannan babu kyau ma ka ci gaba da yin ta da sauransu hmm. eh, kuma wannan na kasa da wani waye duka ba wani abu ne Allah dai bai kashe ma ba ka komai kana iya yi ita na kasa zuciya ita ce babbar abu hmm. za a ga wanda gashi nan da lafiya ce da komai ma amma kawai iya bi iya barace barace amma ga kuma wanda gashi nan da na kasa tashi da komai wani tafiya ma rarrahe ma ne yake yi amma kuma iya dan yin sha'anin shi tunda eh, yana sana'a shi sosai ba hmm. to wannan gaskiya bara ba abu bace mai kyau wanda halin mutum zai dogara da ita baka da wata hulɗa da wasu kungiyoyi haka na su ko na guragu da yake akwai kungiyoyi daban-daban da ake shiga baka shiga wata kungiya ba eh to gaskiya dai sai jiya ne ma na samu labarin wata kungiya ta mutana kasasu ba tunanin nan ta so gaskiya ban na shiga wannan kungiyace kungiyace ba tunda lamarka na nake yi gani ko in Allah rawana ma ma'aikata ne amma ban samu ba hejiya dai aka yace mun za a yi wani taro na kasasu a Nyame ba aka amshi nan ba ta da komai aka tura to muna jira ne kire ne dai ko har yanzu wannan makaranta da kake kana karantar lissafi da kasuwanci kamar kana da wani buri ne a nan gaba na buɗe kamar ko wani kamfani ko kuma wani wata babbar kasuwa eh to da ke harkar tamu dama ta lissafin duka ko da kasuwancin zaka fara yi iya taimaka ma sosai a bisa kan harkar kasuwancin tunda harka ce ta kirkirar lissafi da komai wani abu da zai shigo da zai fita inda ilimin ka ko da wani irin zaka yi zai hita hiya ba kamar wanda ba shi ilimi ba za ka gani mutum gashi nan da eh, kuɗin da komi amma an babu ilimin tafiyar da abubuwan za a sha wuya za a samu targan dajiya amma an dai ka karanta abin ko mu da ma baka samu aikin gwamnati ba to ya ishe ka kai ɗan san yadda za ka yi kai rayuwar ka da wannan karatun da ka karanta ba kuma a guri akwai shi a tunda ko da ma ka samu kana lissafin hallau ni dai wannan kasuwancin dai ba zan bar shi ban Allah da tunda ni da shi dai na rika gaskiya ya taimaka min sosai ba haka ne yanzu a ci gaba insha Allah ba to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so Yanzu a madadin Abubakar Ali mai kayan miya kuma ɗalibi a fannin akaunta da wakiliyar muryar Amurka a garam Tamar Abari. Ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. da Malam Sule sai kuma muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun ƙasar Ghana na wannan makon. Malam Redwan Jamuje. Ban jaridar ƙasar Ghana da Daily Graphic damu so masharakin jaridun na yau. kuma babban labarin ta yau din shine ministar kudi zai gabatar da kasafin kudi na tsakiyar shekara a ranar 27 ga watan Yulin shekara ta 2022. Jaridar ta ce an dakatar da ranar gabatar da kasafin kuɗin tsakiyar shekara kamar yadda aka saba na tattalin arzikin gwamnati na shekara ta 2022 zuwa ran 27 ga watan Yulin shekara ta 2022. Sake zarin ya biyo yadda ake bibiyan yadda ake manejin lamarin kudin ƙasar shugaban masu rinjaye kuma shugaban harkokin gwamnati a majalisar dokoki osai cemen sabon su ranar alhamis bakwai ga watan yulin shekara ta 2022 ya ba da sanarwar cewar ana sa ran sake nazarin a ainihin majalisar dokoki ne a ranar laraba sha uku ga watan yulin shekara ta 2022 jam'iyya mai mulki wato new patriotic party za ta yi zaɓen zartarwata da rajistar da ake walawala a kanta jaridar da chronicle ta ruwaito wannan labarin jaridar take the new patriotic party wato jam'iyya da ke mulkin ƙasar nan za ta yi zaɓe na mambobin 'yan zartarwar ta a ranar 16 ga watan Yuli kuma chairman uh, jam'iyyar na ƙasa Freddy Blay a ranar Laraba 8 ga watan Yuni shekara 2022 ya kaddamar da kwamitin zaɓe na ƙasa da kuma na shirye-shiryen zaɓen wadda za su gudanar da wannan zaɓe na wakilai na shekara ta 2022 sai dai 'yan kwanaki kaɗan ya saura ga zaɓen wasu wasu mambobin jam'iyyar sun tare gidan ido game da zancen rajistan zaɓen wadda suke nuna cewar muddin za a yi amfani da shi wurin gudanar da zaɓen zai bayar da dama a yi magudi a zaɓen kuma hakan ɗin zai iya lalata wannan taro na babban jam'iyya da ke mulki wato new patriotic party da na waiwaya jaridar ghanaian times ko wannan labarin eh, na rawaito sojojin kasar ghana sun yi kashedi game da labarin karya da ake yayatawa cewa ana ɗaukan sabbin sojoji jaridar ta ce sojojin ƙasar ghana na kashe ga jama'ar su kiyaye biyan kuɗi ga miyagun yaya da suke wa mutane alkawari na samar wa 'ya'yansu gurabun aiki a ainihin cikin wato sojin ƙasar sojoji dai sun nuna cewa suna lura da abin da ke kai na kawowa a dandalin facebook da sunan sojojin kasar ghana a wadda daraktan wato hurɗa da jama'a naval captain michael Adulabi ya fito yake karyatawa kuma ya ce wannan jawabi kashe ne ga jama'a su kiyaye domin ma'aikatar sojin kasar ba ta sa wani ya yi mata saka tsakiya a cikin harkokinta da wannan muka so karshen sharhin jaridun na yau radwan Lamok tara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana ga da Malam Radwan kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Ya laraba shugaban Amurka Joe Biden ya kaddamar da ziyararsa ta farko a gabas da tsakiya inda yake magana kan kulla dangantaka mai karfi tsakanin Amurka da Isra'ila bayan da ya sauka a birnin Tel Aviv. Ziyarar tasa ta kwanaki uku wani bangare ne na ziyarar da ya kai gabas ta tsakiya wanda ya hada da tsayawa a yammacin gabar kogin Jordan da kuma Saudiya. Na alfahari cewa dangantakarmu da ƙasar Isra'ila tana da faɗi da karfi a gani na fiye da yadda take a baya, in ji Biden a filin jirgin sama na Ben Gurion. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa jiya Laraba cewa akwai yarjejeniya mai faɗi kan yarjejeniya tsakanin Rasha da Ukraine tare da Turkiya da Majalisar Ɗinkin Duniya don fitar da miliyoyin ton na hatsi da ke makale a rumbuna tun bayan mamayar Rasha a ranar 24 ga watan Fabrairun da ya gabata. Yau rana ce mai muhimmanci da kuma tabbacin mataki. wutar sai shaida manema labarai ci gaban da aka samu a tattaunawar ta Istanbul a tsakanin bangarorin hudu. Mataki kan hanyar zuwa cikakkiyar yarjejeniya. 'Yan majalisar dokokin Birtaniya na jam'iyyar Conservative sun kada kuri'a jiya Laraba a zagayen farko na zaben wanda zai mai gurbin Prime Minister Boris Johnson. 'Yan takara takwas sun samu goyon bayan da suke bukata na abokan aikinsa ashirin don shiga zaben farko. Idan ya zama dole, za a ci gaba da zagayen kada kuri'a yau Alhamis da kuma mako mai zuwa. Masu zanga-zanga sun mamaye ofishin Firaministan Sri Lanka a Colombo babban birnin kasar. sa'o'i kaɗan bayan da shugaba baya Rajapaksa ya tsere daga ƙasar sakamakon zanga-zangar da al'ummar ƙasar suka tilasta wa manyan shugabannin ƙasar kan taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar. Dab da wayewar garin jiya Laraba, Rajapaksa ya tafi Maldives a cikin jirgin soja tare da matarsa kwanaki hudu bayan ya buya yayin da masu zanga-zangar suka fusata kan sauka daga karagar mulki kama me gidansa da ofishinsa. To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe uku agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar ke gabatarwa. kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voa hausa facebook.com kuna kuma iya yin muhawara da bayyana ra'ayoyi a shafukanmu na sada zumunta da suka hada da facebook da twitter har ma da youtube yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin musamman muhammad hafiz baballe da ya karanto labarai da hadiza kyari da ta wallafa labaran a yanar gizo sai kuma solomon Abu da ya daidaita sautin shirin da ba da umarni da kuma injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma kwana lafiya. da alheri.